wancan zindikin yaron abdul jabbar dan kano dan gidan nasir kabara ɗan shi'a ne amma a yan kadiriya ya bayyana ya kana ya tasattaru duk waɗannan na daga cikin daqa'iq a tarihiyya waɗanda ya kamata a sani hatta shi kanshi nasir kabara ko na nahnu nattahimuhu rafi muna tuhumar shi da shi'anci nasir kabara yana da wasu ɗabi'u da wasu al'adu na 'yan shi'a a cikin aƙidarsu a cikin aƙidar shi